Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A maganganun da zan yi ba su da alaƙa da um, maganganun da na yi jiya. Dan tsokaci ne kawai zan ce akan mutanen da suka yi bayanai akan wannan abin